zai magana sai magana. To yi magana. da alheri. da matsala. Da farko na ji da aka yi. ko kaɗan da maganganun da waɗannan malamin ba. Ai da wani rami gaddama ba. Ai ba gaddama musulunci yana da a gidan mu babu gaddama. Ba gaddama muke. abin da ke cewa sallar mu ta a ba kira mutane da anguwa mu ce su wani da ɗalibai na ne a cikin malamata saboda idan na ɗalibai su mutum ɗari uku ɗibe su mutum masallaci akwai masana ta zama saboda haka da ɗibe su ‘ya'yan jama'a mu tafi titi wani abu ya faru to ba mu sallah a cikin makarantar mu za ku ci gaba da sallah a can makaranta insha Allah da gwangwanin yadda lokaci ya hukunci. Ya ta kan yayi. Ina ne ka shi haka aka yi. Haka aka ce na shi na karanta. Jayayya kuka ce ne jayayya ku bari in magana ma da ɗan zama da magana ya hudu ma kai hudu kai hudu ne magana ba na kai hudu kai hudu ne ma da shi hudu da nake cewa mu salafiyuna ne ba ƙarƙashin ƙungiyar izala muke ba mu salafiyuna ne ba ƙarƙashin yan jarida muke ba mu ɗan makaranta ne ɗalibai ne kamar yadda sun zanzaki suke shi an ci aka ƙyale su a ƙasar zanzu yan tijjaniya suke tijjaniyanci suke yawon maulidi aka ƙyale su ba ka ƙyale mu bi sannan domin ba su gani kowa fara har shi maka mara da zai yi ba ya ce ba zai yi ba jama'a muna zaune lafiya da su ce ba zai yi ba hadisin annabi ya ce annabi ya ce ba zai yi ba hadisin annabi ya ce zai yi ba annabi ya ce ai mun da ba da sa ba za mu zauna da ba saboda haka za mu ci gaba da sallah mu insha Allah a constitution na kasa constitution na kasa karbo abinci karbo karbo karbo na